بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم idan fasale wani ji bayani a yi tiya bojiji ya nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam ya ba tocha duwa utayira ganbe boji wangiji utayi ganbe boji da dikpatai iba zai tiya shaniya nabi sallallahu alaihi wasallam wake da mini bojin ubu la ya dawo ahadan yamshi alfahu wani lugwazan doro dazan ta zuma uba har waju fe gangan da jamaji ga hallu zari lil mala'ika ya zuma min ya mala'ika ji mala'ika da ya ci aga ke zuman bu ya zawon gizi ya e ga dazan ta zama boma da mini ya bojin na funwuna a cigaga annabi sallallahu alaihi wasallam wajula ruka ya azarfa da egwa gingini giubu ya gwalo kandoci ma ya gwafi bogo ila ruka da gwalo a mai lada gwafi mini bojin ubu wajula takun apagba kwaiwai madan allahu akbar diẹ ndo agya ebu obe leki hàn madan ebe wọn yìí wọn atakun wa gbàkú a lè àfẹlẹ gan funi. so sochi ma ẹtùnba e nyẹ aziki yẹn kí n kpáta gígùn yìí àmà anabi nàfọ kìyàmà anabi ta anabi ezuwe ọ na dọkun to tún chi na ọmọ ẹtẹ ya gẹni bẹ gẹn ji sallan jumaayu kandochi. sallaju lokpa utubai lokpa kan doci utubai lokpa sallai lokpa annabi ya zuwa ne doko gan bai murmushi jina etsatima wanda biyu salawai wa kana yuhibbu tiba annabi ma fewe debo yin tulare yebo amfani be tulare wa yakrahu riha alqariha umay wa tsasapa har wai ga hadisin da cin ga hubbi ba ilayya min duniyakum a tib wa nisa wa siwak mini na lasafi mai bai me bai jeli na ngai tulare yabo tulare salawai mu yabo ya wajen bai zagi shi mu yabo kiyo ci batan na ni har tuku na kafi lu ishe gwana mini na mu ji amfani bai na kiyo ci batan ci mutta egbayina na aisha lokacin da ba ta jale wani ya gina na aisha na iga abdurrahman na ciga da buhu annabi ya gina kiyo shi gbatanci na sugu abdurrahman wani na na aisha ga mai gwen yawo dai bukatu ufe ji shara bai tiwi abu ba ta jale wata ga batan gaje batan to ga aja hagu na na aisha ci gbatanci na ci utazu shi laya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga wani laliyen nne mi bai siwaki yiri ya mini na fahimci na umar na zo mafi kwa mu ga fi rafika na na yi shagan wata yau ga etsa na sakwai laya na ba wuce ba jale wani ala ya wani annabi sakon doro mini yana tube yana a dinga wasa jani kashe wai yije leri wanda ga yije ta don ga ci gaba kube annabi muhammadu annabi sallallahu alaihi wasallam wai so ba za mu ci koji umai waci aga wa ga zani na zacin waci wa annabi egba waya e wadde ciji muliki di ciji wai chale be egba ya wai ji mu'amala in egba lo ba boga uji kaidu yo iman wo fi ogi za mu ci koji toko mm etsu gi ci na ji kafiri kpata na wasika ci aga annabi muhammadu kayi sahabu ji ga Allah a ya abiyajin imani gani bin wani. nga cewagun wa cewagun wa bugu annabi na wadda ci jifa wani na zakwenkin jifa a ci a gama wula ko da riwa ga yi na ji dabi ayi na wayawo wula da ya amma wani tsakiya e na mai halalli na anabi wani ji inkariwa e zo ji fi musulunci ka bugu annabi jin inkariwa yamzahu wala ya kulu illa haƙa annabi hajji uji raha bai zai amma yin doron wagen yi ba raha jona wajen yi boro wani sun gama na wa bai raha jijina bugo shari'a kan raha amma wadi ga gagama gama raha ga gama amma uji raha bai zai bojin yoyin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa yakbalu al mu'taziri ilaihi annabi ma ji go uzuri za ta yi yuna kila waje kaza yawon ga uzuri kaza waje ugo ebo sauki ugo ebo edab eh ebo da ugo lahu abidun wa ima annabi da wuce ba gishi kuma da wuce yin zagishi amma adena to wai laya aki wukan e bayan gige ba fu faina mai tsakin dora wale za digi kpaci wanzu majeta gigi ube fifin ube storo yi wuji-wuji mai tsakin doro la yamdi lahu waqtun fi gaira amalin lillah lokaci gwa nabi muhammadu gadda tun da cewa najin yato shana lokaci bata yi tutsaci da tun najin so kai wani? allahu akbar an ni gaiwa ga musulmin fiyo ko da ya ko adini ko da ya ko tsina ba ga lugwa lokaci ofe saya etitere ma edun fe na so di amfani ana gawagi na shi di amfani ana fiya biyu kowai be ilimi kowai be kwazi kiwo ji kokare wasu tsan lokaci wa datun na jo ga aufi ma da lahu wale ali minu lokaci annabi ya goga datun do cina, da amfani rayuwa wana ko ya iyali na lokacin doro waji wuda ina so koyewa na ina ji rayuwa amfani na ina ji ina ji za mu yi wuce amfani na mini ya boji mubo ra'al ghanama annabi muhammadu kanan gizi o kanan gizi za har mutu ya ga ya di so ga ma min nabiyin illa wa kara'aha annabi so ko bai ja sai no kanan gizi na sina uyo ya annabawa so ko ji bogo boro jiji zai gbaci ja sina wuci ko ji sina annabawa so ko ji kanan ko kanan gizi sinayo wanye zai ji su boga buga ta cikin boda abbe ke zagaye sun da su koda ta tiya suna na wana sina uci kuyo gala maji gami ne suna na ji gumi musulmi ja tsuwa na dabba kpa enunu e, e tsuwa sina ji wuyo na qur'an bi hadisa nabi muhammadu ji bayani na sallallahu alaihi wasallam suna tsuwa ciji suna wuce kuyo sina dabba kpa suna wuce kuyo suna hannu suna wuce kwajiyo na gwakwai ya ce ya da zuma wani wasu ilat aishatu radiyallahu anha an hulki rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalat kana hulukuhu alkur'an abin yi mi boye ciwuga gaina na aisha ya gi sayiduna abubakar radiyallahu anhuma a ga kiwa gaye tibbo jiji nye tuci sokobo na na isha na yi mi boye ciuna ga kana hulkuhul qur'an e de na tiwu ye beyina e ndoro na qur'an e wawana nga nabi muhammadu ta amma ga ga qur'an nan ga ta ya be kaze e na wasu nabi muhammadu ta tiwu na da mun ce qur'an le ba yagdabu li ghadabihi wa yarda liridau annabi haji ushen be zai abekin wale zaye je na qur'an wana umma yabo za abekin wale zaye je na qur'an wana dole in naga mamman ya dariji ishara wa an yuhibba lillahi wa yabghadu la wa yabghadu la waza busuku waza yabo na waje ina sukwai wana na zabo yabo na wai lotuna sukwai wana na kai ka'ida na shari'a biya yi bin ba wa bin nan vayin zawangi wasu a hanas bin malik hadisa ta zo daga baku kuku ci koya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne ga anas ya ga malik nan annabi dai kuku ji dan ke ibn mas'ud nan ga zai koyi da annabi muhammadu ba gwazan an dora annabi ga ci amma mini kuku ji hado je jiya anas bin malika ibn nan wuluya annabi muhammadu tawali zakan boya tun na nabi lo madina na ummu sulaimu ga ma ana so mu fe je boya nabi mu fe je boya adini dini ne be ina e bo ma fe na nabi bo ga nabi adini na nabi be ina e bo na nabi da su madina ci sa shari ta tiyan sa shi ji su ma shi ma a imani jibi wani tola tela ji madina lokacin mutum musa bai gina umair guduwa adini na ambasado farko da wani tun da madina tun sai da maka to umu sulaim wa imani jibi nabi sallallahu alaihi wasallam ebu mafi na hu na yi ga maliki na har eba bi ajin alaka mudai lagi wuna sai ziyo sai ba ziyo sai ba nabi muhammadu gaggwagin na kpaya to anas na gai ba E tiye dunu fe bi nabi muhammadu ina ma masistu ibajan wala hariran aliyana min kafi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mi taba lagwa to ediye dibaji ko ediye alharir nga ediye sirikyo mi taba lagwa to edeyiri gubanaliya na da kendo na gwanda ya nabi muhammadu dana sallallahu alaihi wasallam no le siriki da sarai nga to siriki dabo na da ku gwanda ya nabi muhammadu na wale kendo sokotwa alitu ne ko tege gwaza idabo ga watu wa sasa kare igwa zai madabo wa bau da wawa gwagwa gona to a cari igwa e nabi muhammadu yau wala shamimtu ra'ihatan qattu kanat atyaba min ra'ihat rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mawakala gaye kada na ya tulare akun ekanami wani kan a annabi muhammadu wani a tutsun ba wato ya e kana wa wo bi tson buwi na wace ka tulare almisiki kin da no biyan hadisin da cewa e kan na kakwacha annabi muhammadu na sokot su gaina wa ce tulare almisiki ni dai ugwa ga sokwa zan na tsago mi mun fa wastura kwata bai ya salatu ya annabi muhammadu anas te ci gaba ga wala kada khadamtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashra sinin akika mifeji hidima da mai annabi muhammadu e ya guwo luwabu jabu luwabu jabu kuku wace a gami da mimbu bana tuwa hali zakan bai na milami da yawo babon ke na anabi ma ba albarka yi umarshe sa ebon wuye kabe ilimiya wuye kabe arzikiya wuye kabe zuriya jiya amma yura yi kpalu pata addu'a anabi muhammadu nu bayu na gala yi da majiya za koji bibi yo gato bai mi jin kuku da mimbu tuwari ya gona mini ne ugwa ga zamu ciku imabo jimbo na fama kala le ofin kaptu utaba gami ga na tana magaban zakwatana lokaci wa guzo na waga gi pa kwe gi wagi ma utaba gun gaban zana wani wajibo jindoci amma ga nabi muhammadu taba gun be waya man gan ne ugwa ga to an soso zakiriki wa wani kawai zakiriki zai mada karkashin wani zakiriki an ga wale cin leba ga alwe na ewugwa ga yi gwuru a ci ga wuso gala mu ga ofin e ga banza annabi muhammadu gumbe wila gumbe ban wila wala li shay'in fa'altuhu lima fa'alta kaza a ci ga mi tun do ci lo annabi bi kumbo kila wati je kaza o te ga yi wa kan do ci wa tun do ci da waje ko waje ga annabi jin be wila wala li shay'in lam af'aluhu ala fa'alta kaza wa kaza a ci a gama hukun wee tiye ndoci wani wuja na ga kila wela ka za jayo kila wata ji ka zayo na yi wugwa ga anas yi zaguru anabi muhammadu yi za a kuri ebwana da wuga gaji na goya na anabi muhammadu a susa wa gaga wani san zawon gi tuye tiye na ajin ci goya na na wugwa ga sahaba mu ci kunna anabi ba bai bajin wangi anabi wato mai za a kuri man ce ci gaba yi gaka jama Allahu ta'ala lahu kamalul ahlak kamalul ahlak boji mi guciji boje wangi tsoci gumi ya nabi muhammadu bai bayani wa mahasin al'afal e tun wangi shi so kuwa nabi muhammadu ta ga nabi wani wa atahu Allahu ta'ala ilmal awwali na wal ahirin ilimi na zaye goro shi to za su mashi diyana tsoci utare ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai atahu Allah min al'ilmi ilmi ma lam yu'ti ahada min min ilimi na sokwa ya nabi na wula ya zan dole ta ciya ali ta farko jibani to za su majiba mutsa bi ilimi ta ciya na ba su kojo pata na ji zaba ilimi na pata zuma ba ta yawo wa ma fihi najatu wal fawz endoro na ya gwaga bi nasara da ba kuba na soci uku ya kai annabi muhammadu wa huwa umiyyun la yakrahu wa la yaktub Anabi umiyu Yuyo, wai gba umaika wala muallima lahu min albashar annabi dai manta ti zawan giji ba ga wani wuka to mm -mm. e gwan ga wazan doro na bai je na je ziyo da man ka ji sahaba jan to ga imanya so ga imanya amma ga maya nabi dan ta ci zawan giji unda ba zai wuka to malaku jibril نزل به الروح العمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين زي لواي بيو دغ باسوچو نغاي الروح العمين ملك جبريل دونا نشا في بلاد الجال والصهاري النبي محمد نكنا دا تاتيا كين يا جاهلي جو مكا امكا امبا كين نيلا بانتينا انو إيه نو با كين مكا با فاتي جا bai mai gaga fati na gaga kin yanu ba ga da nan na gabu na ngalan ga uwa lazi ba'sa fil ummiyina rasula su ko ga zai la tuci na kinta cin zai ji maka ma magba na jahili ji gana wani maka ce wa tuci la na ta can abu yatlu alayhi ayatihi wa yuzakki gufi ba aya juya mu fi wuliya keto sakpa na jahili ti wona lufa atahu Allah ma lam yuti ahada min alalamin so kotwa nabi Muhammadu rabe ni twari ya zandoro ta cha lita jibana wa tarahu ala jamil awwalin wal akhirin so cha nabi Muhammadu ta tati za farko jo bayane daga zamai annabi Adam wal akhirin to zai jibe ta ce a zo bayan aluman na jonan e zaddabo na dini mai riuna e zaddabo na sokoyebo ta ce alita jo iriuna kendo na mutsa nabi muhammadu tishin ya halitta shi nan a cigaga ta sayidu na abubakar ta ciya sahaba ya annabawa ji fata bu annabawa su kwaji kwata adde zai de doji sayidu na abubakar da ta cin wani man gan wuga iti oli ji fata a da ga wagare zai sun da soko na bi soko doji sayidu na abubakar da ba so ci wutsa. so ci wutsa kendo na mutsa nabi muhammadu na ci hagu ta sahaba mu kwanne na kan imani jibiyoyi ta ce ne mutsa jauna ta ce yi muka imani jibiyoyi ga ina na khadijo ta ce zakan gidan na ali galo yi za ko ta ce sahaba jibu a tsaube ilimi afin wa alkhairi tun hali zakan bai annabi debo yayu a ci gama ta ce ne mutsa jauna sayidina abubakari abubakar ganca wuce fe ku zailo musulunci ke bilal abdurrahman bin auf ji kwata na na usman ji kwata sayyidina abubakar ko abelo musulunci shabala maryam so ku be boyu ya bayane man ga fa salawatu llahi alaihi da ima ila yawmiddin kinkin ya toci wulu shu annabi muhammadu da ima ya gegen na kinkin ya toci ga baya nabi imam ila yawmiddin arbe fuye ya gagbai addini ga ikpa beki yo e gagba yo ngala to ce jimini yo ga maliki yo medin ko maliki yo medin e tuna mu muliki e fu e na e fu na gaza wangi shi na no e twaji na so ko ya ina sara foga to jama'a jin na gai gorogodo e tiya etan e ba bojin shi na man wuce na ya gbalita fi gai al-hafiz Abdul Gani almagdisi biya yi bayi na ga ba su ko ya da ga da fasali ne ba zai tiye mujeza wuce wani mujeza a ga ga ke mujeza ga ya na ci al'ada lebana e na wa ya ji a ga zawon a bebi mu ya kuye ta su kwana al'amrul khariku lil ada ga ya mujeza ga mai karama mai yanzu magwajira ya rike ladin a ga karama wuce ya zai ji annabawa na mujeza ci ya annabawa su kuji mando ce ya jayu ga aya aya ne so ce yiwa ne na ce hankali na na ga ordinarily iza e shi shi bebi wai na kaso kutsa za ta da to ga ba so koya be ga da fasali onye mujiza na shi so latin ya gwata ya nabi muhammadu wana sallallahu alaihi wasallam gurgudu ne ga na social barka din bai ga cin bici na ci fagan bayin bojin wangi na ji so kutsa nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam an do tiwo ga wa idiya zandura ya mu ga sabi wani amma gwargwado na Allah ya da alkhairi ce to kuna su ko to ira gani biyu to ce to ira gani biyu ya bane wa mu teri tun bu ji ga wa innaka la ala khuluqin azim no le ga yan ya sa yan wa gumi amma zan doro na bujin wa gumi iri annabi Muhammadu na gwargwado na so shiga yayi na wala albarku dan wayayi wa mu ji amfani je to ku da dufe lafiya su ko to ira gani biyu sharrije ya kusa ko tsaibin dore alkhairi je ya kusa ko fandoro ya yi ya yi je wajen albarka toce wajen albarka wato gani bai kusa kwafatai wadda ba waya yi tota bayan eh, fahimta aqida na nabi muhammad wuna sallallahu alaihi wasallam subhanaka la huma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu